mu je ya bukata ta daga mishi kai jakarta ta dauka tana rikewa a hannunta wayar tana hannun bibi tare suka fita hamza ya buɗe mata mota ta shiga yana taya ta tattare rigarta da mayafinta ta shigar cikin mota sosai kafin ya zagaya ta ɗaya ɓangaren yana shiga shi ma ta yadda motar yayi yana fita daga gidan a hankali yake tukin su dukkaninsu babu mai cewa komai kowa da abin da yake sakawa cikin zuciyar shi har suka karasa wajen dina ɗin tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba lokaci zuwa lokaci take ɗan juyawa tana kallon hamza da yake tukin shi hankali kwance ko sau ɗaya bai juyo ya kalle ta ba tun da aka tashi daga dina ɗin wacce ta ƙawatu daga wajen shirin kujeru ko hotunan da aka dinga musu sai dai ya ɗan yi murmushi wani ya rike hannunta wani ya tsaya a bayanta to da aka kira su filin ma hannunta ya rike su kai tsaye ta san daga shi har abokan shi suna da kuɗi amma yau sun nuna mata kuɗin nan da suke da shi ba sa jin komai wajen liƙa su a cikin su mutum ɗaya ne ta ga yana liƙa ɗari biyu ma amma daga dubu sai ɗari biyar sosai suka ta ruwan kuɗi duk da taron awa biyu aka yi daga takwas zuwa goma na dare kalma ko guda ɗaya ba ta haɗa ta da hamza ba zuciyarta take jin tana mata rawa ta ɗauka babu wani abu da zai shiga tsakaninta da farin cikin ta rana irin ta yau gadina ta samu irin wacce take mafarki don tana da tabbacin za ta tsinci hotunan su da hamza a shafuka daban-daban na instagram amma zuciyarta jagula take duk da tabbacin da ya bata na cewa babu abin da ta mishi kowaye ya yi mishi wani abu yau bai kyauta mata ba sam kuma bai mata adalci ba duk da fiye da rabin hankalinta kan hamza yake tana kula da hanyar da suke komawa ba ta nan suka biyo ba wajen zuwa kanta ta jingina da kujerar motar da shi tana sauke wani irin numfashi mai nauyin gaske idanuwanta ta kafe kan titi amma hankalinta yana can wata duniya da take bakuwa a wajenta jin hamza ya yi fakin sai sa ta ɗago kai tana kallon shi kafin ta kalle inda ya fakin ɗin backward lounge sai take ganin kama a barnawa suke amma ba ta jin ko hanya ta taɓa biyowa da ita ta wajen to da matukar mamakin dalilin tsayuwarsu sai ta juya ta kalli hamza da yake tattara babban rigar jikin shi kafin ya ɗanɗaga yana zaro ta daga jikin shi ya cire ta gaba ɗaya dukunkune ce yana jefawa bayan motar kafin ya fara duba-duba cikin gaban motar yana buɗe wani waje ya zaro atm ficewa ya daga motar bai ce mata komai ba ya kusa minti sha biyar don tana yi tana duba wayarta da ta karɓa bayan sun fito daga dina ɗin. Tana jin dimples na yi wasu mita. Me kuke nufi wai? Yanzu kuɗin siyan bakin ne ba kwa so ku fitar shi ne kuke so a rabu ta nan? Ta kuma ji Abdulhafiz na faɗin don kuɗin siyan baki to ku faɗi kuna nawa in biya amma ku taimaka min dare na yi. To da alama sauri yake yi tun da da matar shi ya zo, yadda take nunawa kuwa takura take duk da idanuwanta kawai ake iya gani saboda face mask ɗin da ya rufe fuskar ko kuma rabin fuskar tata. Ta yi wani irin kyau cikin alkyabba ta silva ɗan juyawa baya ta jin Hamza ya buɗe murfin motar wajen yana saka wani abu da duhun cikin motar bai bari ta ga ko menene ba. To amma kamar lemuka, don da alama ta ji karabniyar kwalabe juyawa ta sake yi tana gyara zamanta har ya gama saka abubuwan da zai saka ya zagaye ya shigo yana cayar da motar suka bar wajen waje biyu suka ƙara tsayawa tukuna suka sa gida sai lokacin hindu ta samu ta ƙare wa gidan kallo daga waje ya mata kyau har sai da murmushi ya kwace mata duk da damuwa da take ciki da kanta ta buɗe murfin motar tana fitowa ganin hamza na ta sauko da kaya sai ya sa ta miƙa hannu don ta karɓi ledojin da ya tattaru. ki bar shi zan shigo da shi ya magana da wani irin yanayi ya murya shi kayan da yawa ka kawo yin taya ka miƙa mata ledojin ya yi saboda ba ya san doguwar magana kai ba ma ya san jin magana ga baki ɗaya ji yake kamar zai kurma ihu ko zai samu sauƙin takurar da yake ji rayuwar shi ta yi idan har zai samu ya daura zuciyar shi ya kwana a gidan nan ba tare da ya fito ya koma gidan fodiyo ba to yana buƙatar ya sha wani abu ya san ba shi da komai a cikin gidan shi yasa ya biya tobacco ya siyo kalolin giyar da ya kan sha a hankali ya dinga ɗauka yana shiga da su gida bai yi ga inda hindun ta ba har sai da ya kammala saka kayan frish ɗin ɓangaren ya shirya komai yana cika shi tab tunda har coke ya siyo sai da ya gama sannan sai ya ɓalla links ɗin rigar yana cire shaddar daga shi sai singleta jikin shi sai ya ji kama yana murɗa murfin ƙofar ɗakin da yake ciki rantsa idanuwan shi yayi yana buɗe su a hankali haɗi da juyawa hindu ya gani da ta buɗe ƙofar tana tsayawa bakin ƙofar rigar da suka dawo ce da ita a jikinta amma ta cire mayafin sai ɗan kwali baya san yadda take kallon shi idanuwanta cike da mai kwan hawaye ita kuma tun da ta shigo sai ta wuce ɗakin da aka fara ajiye ta nan ƙasa Laidojin ma duka ɗakin ta ajiye wayarta da jakarta sai ta jefa su kan gado ta kwance mayafin daga wajen da yake makala a kafadunta tana ajiye shi ta zame takalman kafafuwanta ta ƙarasa ta zauna gefen gadon wani irin shiru da ya gaure gidan sai saukan mata da kadaici na ban mamaki ga kuma bakunta da zulumin sabuwar rayuwa duk suka haɗar mata haka kawai sai ta je idanuwanta sun cika da hawaye suna zubo mata musamman da ta ga hamza ya iya shigo sosai hawa yake zubar mata wani na tura wani ba haka ta hango daren farkonta ba sam wani irin tsoro ta ji ya tsirga mata da bata san daga inda ya taso ba yana saka ta miƙewa babu shiri waje ta fara leƙawa ko takalma bata saka ba sai ta hango motar hanza inda ya ajiye ta ko ina rufe babu kowa ko mai gadi bata iya hangowa ba daga inda take sai tarin shuke-shuke da suke a tsare dawowa ta yi tana fara bin ɗakunan gidan na ƙasa ga baki ɗaya tana neman hamza har kicin sai da ta shiga tana dubawa hawaye na sake zubo mata don bata san ko ya fita ya bata yi ta kaɗaya wannan tangami man gida ba da kwa bai kyauta mata ba kar kai mun haka don allah hamza ta zanci kanta da furtawa wasu hawaye na sake zubo mata tuntuni ta yanke shawarar kiran shi da sunan shi saboda duk wani suna da ta tunani ta ga irin 'yan mata sun kira nasu da shi ba ta so ta zama kamar su ko sunan shi a wayar ta sai daga baya ta sake zuwa hilwati shi ma ɗin shi ya taɓa kiranta da hakan ta tambaye shi ma'anar sai ya ce mata my sweetie wato da yaren annar shi to da yake sai ta ma jima ko sunan nashi bata kira ba ganin duk ta duba ɗakunan ƙasan baya nan to sai ta yanke hukuncin hawa sama shi ma ɗaki biyu ta buɗe tana leƙawa kafin ta shiga wani ɗan lungu da ya sada ta da falon da bai kai na ƙasan girma ba a hankali take takawa har ta sake yin wani ɗan lungu tana ganin ƙofa murzawa ta ta tura a hankali takwa sauke idanuwanta kan hamza da yake tsaye daga shi sai singileti daga jeren wando saurin sadda kanta kasa ta yi tana kai hannu ta share kwallo da ta taru a gefen idanunta kafin ta sake dagowa ta kalle shi tana ƙoƙarin tsayar da idanuwan nata iya fuskar shi muryar tana rawa ta ce ban ganka ba ina ta duba ka idanun shi hamza ya ɗan murza yanayin da ya ƙara nuna mata yadda shigowar ɗakin ta takura shi tana jin wani abu ya buɗe a cikin ƙirjinta kuma ba za ta ce ko menene ba amma ciwon shi sai ya sanya idanuwanta sake cikowa da hawaye wanka zan yi hindu don allah a gajiye nake ki je ki watsa ruwa ke ma zan zo idan na fito wannan karan ba ta kokarin tsayar da hawayen nata ba barinsu ta yi suka zubo ya gani yana jin kanshi ya ƙara nauyi da kukan da ta yi tana tsaye tana masa shi kamar dai ya mace wani abu ko kwana ba su yi ba ƙarƙashin inuwa ɗaya amma a wuyan shi yake jin ta tato kare ko iskar kirki baya iya shaƙa sam na tambaye ka ko na maka wani abu tun ɗazu duk yau kana ta bani attitude idan ma ba yau ba ko wani lokaci a baya idan na maka wani abu da ka riƙe a ranka ka zaɓa ka bari sai yau ka hora ni ka dubi girman Allah ka faɗa min sai in baka haƙuri amma am Hindu ta kasa ƙarasa maganar saboda kukan da ya kwace mata ba ta baro gidansu ta zo nashi don ya dinga yi mata wannan abu ko kwana ba ce ba amare nawa ne ta karanta ta ji labarin yadda angwayen ke lallaba su a dare irin na yau suna lallashin su yayin da suke kukan rabuwa da gida amma yanzu ita ga ta tsaye ta hawa yana zuba a kan wani dalili daban amma ko motsi hamza bai yi ba balantana ya nuna alamar zai ƙara so inda take lallashe ta kallanta kawai yake yi inda zai iya shi ma kukan zai yi saboda abin da yake ji kawai so yake ta tafi ya ɗan ji shi shi kaɗai na ɗan wani lokaci to amma ta ki tafiya neman dalili take bayan ya gaya mata babu maganar da baya sanyi ita take so ta saka shi dole dole saboda rashin son zaman lafiya ƙarya kike son yi miki na ce miki ba ke bace don girman Allah ki kyale ne. in ji da abin da yake damuna mana haba don Allah Hamza yake faɗi yana jin idan ya ƙara sayin da take tura ta waje zai iya rufe kofar. Baya san haka ta faru, baya son yin abin da duka ba zai musu daɗi ba tunda har ran shi yake jin babu abin da ta mishin abin da yake ji ba shi da alaƙa da ita. yanzu ne take so ta haɗa mishi abin da yake ji da ciwon kanta su zaman mashi biyu me yasa dan Allah hindu ba za ki kyale ni in shaƙe iska ni kaɗai ba hannu ta kai tana share hawayenta da kamar ta bawa wasu damar zubowa ne ta buɗe bakinta tana shakar iska don wadda take zarya a hancinta da wani irin zafi take jin shigarta ga ƙirjinta abin da ya buɗe ɗazun take ji yana ƙara buɗewa Ba ta san wannan laifi ta aikata mai girma haka har da ta cancanci wannan abu da ya faru da ita da ranta na farko ba wow ta furta tana sake kai hannu ta goge fuskarta kafin ta juya ko kofar ba ta rufe mishi ba tana da tabbacin tsoron da take ji ba zai mata komai ba amma yanayin hamza da maganganun da yake faɗa mata na barazana da numfashinta kafar benin bibiyu take haɗawa wajen sauka da gudu ta koma ɗakin da ta fito tana doko kofar jikinta ko ina ɓari yake yi ɗan kwalin kanta ta fizge tana jefa shi ƙasa kafin ta fara kiciniya tana samu sai ta zuge zip ɗin rigarta ta zame ta tana tsallake ta a wajen banɗaki ta shiga da sauran kayan da suke jikinta ta buɗe makanta shawa ɗin da kowa fim ba ta taɓa ganin irin ta ba ruwan ya ɗan fara zubo mata tana fita babu shiri jin ruwan zafi ne sosai a nan banɗakin ta tsuguna tana kokawa da numfashinta kuka take yi kamar ranta zai fita kafin ta samu da ƙyar ta miƙe dubawa ta sosai tana samu ta daidaita zafin ruwan da ta watsa ta cire sauran kayan ta basu a nan banɗakin tana ɗauro tawel ta fito tana jin yadda fuskar ta ta kumbura har idanuwanta ɗakin sake kayan da ta gani ɗazu shi ta shiga ta ku samu kayan ta shirya a cikin wardrobe ɗin na cikin ta fara sakawa sannan sai ta tsaya tunani kafin ta samu wata rigar mai yanayi da kimono ta saka jikinta tana ɗaura maɗaurin akan cikinta dubawa ta yi ta samu wata farar hula sai da ta saka towel ta goge kanta tana jin daɗin shawara a ina'u da ta ɗauka ta kitso sannan sai ta saka hular yatsanta ta sanya ta ɗan tura hular baya ɗakin ta fito ta ƙarasa kan gadon ta kwanta daga can ƙarshe kanta kamar zai buɗe saboda ciwon da yake yi ga cikinta ya ɗaure waje ɗaya saboda rashin abinci tun da ba wani abin kirki ba ne a ciki banda je zuciya babu abin da take saukewa zuciyarta kanta ta yi wata irin nutsuwa a cikin ƙirjinta su dukansu biyun a gajiye suke da rayuwa ga baki ɗayanta kwalbar hannun shi ya ɗaga yana sake kafawa bakin shi sai da ya ji baya iya numfashin kirki tukune sauke kwalbar a zaune yake dirshen kasa kan kafet tun da hindu ta fita daga ɗakin ya fi mintuna goma tsaye ya san wanka ya kamata ya yi amma kan shi ya cunkushe ga baki ɗaya lissafinsa ya kwance ya kasa tsayar da tunanin shi waje ɗaya sam shi yasa ya ɗauko abin da yake da tabbacin zai yi batar mishi da kamai kwalbar je yana dafa gado ya miƙe jiyayi lum kan shi ya yi wani irin juyawa wasu taurari na giftawa ta cikin idanuwan shi da ƙyar ya samu ya daidaita tsayuwar shi kafin ya fara takawa yana ɗan tangaɗi ya fita daga ɗakin bai san ya bugu ba sai da ya fara gwada taka benin ya ga yana rabe mishi biyu kama ƙarfen gefe ya yi amma ya sha gwada faɗuwa allah na tsayar da shi ya fi sau biyar kafin ya samu ya ƙarasa sauka komai bibiyu yake ganin shi sai ya rinsa idanuwan shi ya sake budewa ne yake dan ganin daidai ɗakin da hindu take ya karasa yana tura ƙofar. ya hango ta kwance ba ta koyi motsi ba balantana ta ɗago da ƙyar ya karasa cikin ɗakin sosai ku sai ya tuntuɓe da ledojin da hindu ta ajiye waɗanda san bai kula da su ba kafin jiri ya ɗebe shi yana katantanwa cikin ɗakin Karar faduwar shi Hindu ta ji saboda hankalinta san baya tare da ita. A firgice da wani irin matsanancin tsoro ta miƙe ga baki ɗaya, tana sauke idanuwanta kan Hamza cikin tashin hankali. Tana kallon yadda yake ƙoƙarin tashi da ƙyar ya miƙe zaune. Tsaye yake so ya tashi amma sai ya ƙara zamewa ya koma ya zauna. Da wani irin tashin hankali da bata taɓa sanin akwai shi ba a duniya take kallon Hamza. kafin ta sauke daga kan gadon tana jinta kama ga jimare take yau ita ma jirin ta je na neman kwasarta sai ta tsuguna tana rarrafawa ta karasa inda hamzan yake kafin ta yi wani abu har ya riko hannunta ba min komai ba ina so in zauna ni kaɗai ne hindu ki taimaka min ya zanyi in kwance sarƙar da ta ɗaure ni ya zanyi ba na so ban shirya ba wallahi ban shirya ba ki taimaka min ta cike tab da hawaye hannunta da yake rike da shi ta ɗago tare da nashi tana dumtsawa a cikin nata ganin abu buge yake kamar bai ma san me yake ce mata ba hamza me ka sha me kake sha kar kai min haka don allah ka rufa min asiri ka rufa min asiri haka take faɗi wani irin gunjin kuka na kwance mata tana saka shi zame hannun shi daga cikin nata ya kama fuskarta yana faɗin ban sha da yawa ba ban sha da yawa ba ke ban sha da yawa ba haka yake faɗi yana ƙara maimaitawa amma ta kasa yin shirin Ba ta san yadda za ta fara yin shiru ba a wannan hali so take yi idan yau mafarki take ta farka don zuciyarta za ta tarwatse ta san yana neman mata wannan abu ne da take da yakinin za ta iya canja shi a kai saboda tana da abin da za ta bashi amma wannan abin da take gani ba ta san yadda za ta fara ba yarda da abin da yake gaban nata ma na mata barazana balle kuma ta san yadda za ta yi da shi ga wani irin wari da ba ta san me ba da ya cika mata hanci yana ƙara dagula mata lissafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ta furta tana ɗora hannayenta kan na hamza da yake fuskantarta wani sabon kuka na kwace mata kafin ta ga ya limshe idanuwan shi yana mata wani irin nauyin da yake neman rinjaye su su biyu yana saka ta sakin hannuwan shi babu shiri faduwa ta ga yayi ya kwanta yana ƙara mata tashin hankalin da take ciki hamza